Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 31 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga filu da kanin labarai. Wani babban jami'in kungiyar Taliban ya shaida murya Amurka cewa jiragen yakin Amurka na karshe sun bar filin jirgin sama na ƙasa da kasa da ke kabula Afghanistan. Zanga-zangar da aka shirya yi don nuna adawa da gwamnatin Sudan ta kudu ta kasa cimma ruwa jiya Litinin yayin da jami'an tsaro suka baza a babban birnin ƙasar. adadin yawan laifukan ƙeya amurka ya haura bara zuwa mafi girma a cikin shekaru sama da goma a cewar wani rahoto kanin labaran kenan a rahotanninmu za a ji cewa a sakkwatan najeriya masu garkuwa da mutane sun sake gane kuran. Waɗanda ka halbuwa cikin su ba sun ka harbe nan on the spot. Su waɗanda ba su halbuwa an ka ji su can an ka buge su bayan wasu waɗanda a cikin A Kaduna Najeriya kuma wasu kasuwannin mako-mako aka rufe don rage matsalar ta tsaro. To sai dai wasu 'yan kasuwa na da tambaya. Akwai wani abu ne wanda yake faruwa cikin kasuwanci wanda ake da rana wanda sai barazan wannan tsaro. Sannan kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. kasancewar amurka tsawon shekaru biyu a afghanistan ya kare wani babban jami'in kungiyar taliban ya shaida murya amurka cewa jiragen yakin amurka na karshe sun bar filin jirgin saman kasa da kasa da ke kabul a tsakar daren wayewar garin yau duk sojojin kasashen waje da ke kasar sun fice 'yan lokutan da suka gabata in ji jami'in magana tashin jirgin amurka na karshe na zuwa ne a daidai lokacin da fadar white house da ma'aikatar pentagon suka yi alkawarin za su ci gaba da taimakawa wajen fitarwa da amurkawa da marasa galihu na afghanistan daga kabul har zuwa ƙarshe suna kwatanta aikin kwashe mutanen a matsayin aiki mafi girma a tarihin sojojin amurka fadar white house da pentagon sun ce zuwa safiyar jiya litinin jimlar mutane 116,700 a kwashe bayan kwace ikon taliban na afghanistan a farkon watan agusta ciki har da mutane dubu biyu ko makamancin haka aka kwashe cikin jiragen sojan amurka ashirin da biyar da jiragen ƙawance biyu daga ranar lahadi zuwa litinin zanga-zangar da aka shirya yi don nuna adawa da gwamnatin sudan ta kudu ta kasa cimma ruwa jiya litinin a yayin da aka tura jami'an tsaro a babban birnin kasar juba tare da kawo cikas ga harkokin yanar gizo a duk faɗin kasar haɗin gwiwar ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar jama'a da yin daidai da jawabin da shugaba salba kirga ga 'yan majalisar a yayin buɗe zaman majalisar a jiya litinin duk da haka babu wani babban taro akan titunan juba yayin da yake magana da murya amurka wani michael memba a ƙungiyar ƙawancen ya ce zanga-zanga ta girgiza su saboda sun firgita mutane da yawan 'yan sanda a cikin gari. 'Yan sanda sun ce masu fafutukar ba su nemi izinin yin zanga-zangar ba, saboda haka wani yin babban taro zai saba doka. Wani mazaunin birnin New Orleans, Joe Piscard, wanda ya sha ganin mahaukatan guguwa a rayuwarsa, ya ce na zauna a nan duk tsawon rayuwata, kuma guguwar Aida ita ce iska mafi muni na taɓa fuskanta, da ta zo kamar ba za ta ƙare ba. Mahaukaciyar guguwar Aida ta afka gabar tekun louisiana a ranar lahadi da rana da iska mai karfin tafiyar kilomita 230 a cikin sa'a wanda ya sa ta zama guguwa mafi karfi ta biyar da ta taba shiga nahiyar amurka guguwar mai matakin rukuni na hudu ta yi mummunan barna ga al'ummomin da ke gabar teku a duk tsawon yinin kuma ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane biyu a cewar jami'an kiwon lafiya na jihar a lokacin da ta isa new orleans iskar ta rage karfi amma bai hana ta yin barna ba a babban birnin jihar dubban mazauna birnin new orleans waɗanda suka saɓi zama ko kuma ba su iya barin garin ba sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙuriya da iska mai ƙarfin gaske har ta tsawon sa'o'i goma mahaukaci guguwar ta bar mutane ba wutar lantarki kuma wasu gidaje bishiyoyinsu sun faɗi ko rufinsu ya ɗaye. An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda ta faru a baya, wata al'umma a Sokoto ta ce cas ma masu sace mutane, 'yan sanda kuma suka je suka taya su, aka bindige na bindigewa aka datse na datsewa. Muhammad Nasir gare ka. alamu na nuna tura na daɗa kaiwa bango domin kuwa duk da yake barayi 'yan fashin daji dauke da muggan makamai suke ta'asar su yanzu mutane suna fito na fito da su kuma suna samun galaba akan barayin wani lokaci tare da taimakon jami'an tsaro irin hakan ya faru a garin ilela da ke jihar sokoto a arewa maso yammacin najeriya inda rana ta ɓatar wa wasu masu satar mutane da suka shiga garin wanda ke iyaka da jamhuriyar nijar ranar lahadi ranar da kasuwar ƙasa da ƙasa da ke garin ke ci har suka sace wata mata da 'ya'yanta mata biyu amma dai ba su da daɗi ba na zanta da wani mazaunin garin malam lawal wanda gaban idon sa lamarin ya faru wajajen kare biyu da minti hamsin da uku wani aboki na kira ne yace yana jin halbe halbe unguwar mu na cina a can ne yamma gare mu sai ce to in hito ga nan bakin garkata ne sai hito ni bishi ko da muka zo sai muka yi kwashe na ne suka ɗauko wasu yara wata mata da ɗayan ta ga mutane sun yi musu kofar rago sai sun shiga wani gida to cikin gidan nan sai mutane sun ka zagaye gidan har dai kusan wajajen karfe biyar ba su hito ba sai an ka ci bari a samu mu gidan wuta ana sa wuta wuta sai da sun ka buɗe wuta ta mutane sun ka wace sai dai sun ka dore hituwa haka suna hituwa suna halbi mobile na halbi waɗanda ka halbuwa cikin su mobile sun ka halbi nan on the spot sun ka kashe mutum uku wasu waɗanda ba su halbuwa an ka ji su can an ka buge su an ka sare an ka bayan wasu waɗanda a cikin rijiya su ma sun halbi wasu wani yaron gari guda musin ɗayan ma an kai shi nan kudu ɗayan sun halbai ga kai kuma yana nan amma dai yanzu har ne police na akwai kidnapper guda wanda an ka kama da rai ne amma dai an dan kakkare su gaskiya da yan foma ɗin su guda wanda shi dan garin lela ne suna ta ana ana tasa information gare su. Shi ma wani mazaunin garin ya ce dubu ce ta cika domin dama ana zargin mazauna waɗannan rugagen na Fulani akan cewa ba su rasa masaniya akan ayyukan ta'addanci da ke faruwa a garin na Ilela. Yanzu a akalla ana ganin an kashe na wajen guda goma sha kuma wasu duk an san su to gari gaba ɗaya da an ce duk can an rushe su ana jira a kashe su mutane wasu sun yi ta ɗibar bisashen su da sauransu don na gani su jawo maraƙa mutum biyu mutum uku su jawo maraƙi da awaki da tumaki duk an jawo saboda sun gudu. matsalar masu kin kyasawa barayi bayanai waɗanda ake kira informers a turance ita ce wasu ke ganin ke rura wutar ayyukan ta'addanci domin ko a makon da ya gabata gwamnan sokoto aminu wazir da tambol ya tauna tsakuwa domin tsoratar da masu irin wannan ɗabi'ar. Eh, ba su shirye ba to fa mu a shirye muka ɗauki mataki a kansu kuma na ba da dama ga shugabannin ƙananan hukumomi da sarakuna na cewa duk wanda ake zargi informant ne to a kawo mana shi za mu ɗauka mishi mataki saboda ba za mu bari a ɓata mana ƙasa ba ba za mu bari a ɓata mana al'umma ba ana ja muna bala'i da hasara saboda ɗaya abin da za ka samu. na mijin ta bakin rundunar 'yan sanda akan wannan batun amma dai kiran da niwa kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar bai samu karba ba yanzu dai abin da aka zura wa ido a gani shine yadda za a yi da 'yan da ake kamawa domin a makon da ya gabata ma an kama wasu a garin gwarayo aka hannuntawa jami'an tsaro musamman bisa la'akari da furucin da gwamnan ya yi wanda kuma shine babban jami'an tsaro tsaro a jiharsa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammed ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya adadin yawan laifukan keya amurka ya haura bara zuwa mafi girma cikin sama da shekaru goma sakamakon karuwa hare-haren da ake kaiwa bakar fata da waɗanda suka fito daga asalin asiya in ji hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi bayanan na shekarar 2020 wanda hukumomin tsaro sama da dubu goma sha biyar suka miƙa hukumar fbi sun gano laifukan ƙeya 7,759 a shekarar 2020 karuwar kashi shida cikin ɗari daga shekarar 2019 kuma mafi girma tun shekarar 2008 bayanan da fbi sun nuna adadin laifukan kiyayya da aka auna bakaken fata sun haura 2,755 daga 1,930 kuma abubuwan da suka faru a kan 'yan asiya sun haura 274 daga 158 a baya daga cikin laifukan nuna kiyayya 7,426 da aka lissafa a matsayin laifukan cin zarafin mutane saɓanin laifukan da aka yi wa wata dukiya kashi 53.4 cikin ɗari na tsoratarwa ne kashi 27.6 cikin ɗari na cin zarafi ne karami kuma kashi 18.1 na babban cin zarafi ne an bayar da rahoton kisan kai 22 da fyaɗe tara a matsayin laifukan ƙiyayya daga ƙarshe jiya litinin ƙungiyar tarayyar turai ta cire amurka daga jerin sunayen ƙasashen da za a iya zuwa bulaguro kuma ta ba da shawarar sake dawo da saka abin rufe fuska ga baki daga amurka inda ake samun hawa sabbin kamuwa da coronavirus a cikin makonnin da suka gabata wannan mataki kan tafiye-tafiyen da ba su da muhimmanci na zuwa ne watanni biyu bayan da kungiyar eu ta janye mafi kuntatar matakan kare kai daga corona ga masu yawon bude ido na amurka duk da cewa amurka ta kasance a rufe ga matafiya daga turai matakin da ake ɗauka wajen saka sunayen kasashe a wannan jeri na ƙungiyar tarayyar turai na amfani da adadin masu kamuwa da cutar kar ya wuce 75 a cikin mutane 100 a cikin kwanaki 14 da suka gabata alƙalaman hukumar daƙila yaɗuwar cututtuka ta amurka cdc sun nuna adadin sama da sabbin kamuwa 300 ne a cikin mutane dubu ɗaya. da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya. inda gwamnatocin jihohin arewacin kasar suka shiga ɗaukar matakai iri-iri saboda matsalolin tsaro Gwamnatin jihar Kaduna ta yi shelar sake rufe wasu kasuwanni baya ga hana sayar da man fetur a jarkoki. Isa Lawan Ikara gare ka. Kananan hukumomin da gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe kasuwanninsu na mako-mako dai sun hada da birnin Gwari, Giwa, Kajuru, Igabu da Cikun. kwamishinan tsaro da harkokin cikin yanar jihar kaduna malam samuel aruwan wanda ya fitar da wannan sanarwa ya ce gwamnatin mata haramta sayar da mai a jarakuna a dukkanin waɗannan kana hukumomi guda biyar bisa la'akari da halin da muke ciki da kuma yunkuri wadda jami'an tsaro da gwamnati suke yi na ganin cewa an faɗaɗa harkar tsaro shi yasa aka yi wannan dokar na dakatar da kasuwannin mako-mako a wayannan ƙananan hukumomin guda guda biyar a har yau kuma an dakatar da sayar da man fetur a jarka a wa'annan kananan hukumomi akwai yiwuwar mutane musamman 'yan kasuwa su koka musamman ganin cewa ana wahala na abincin su yanzu ba kasuwa ina za su tafi wannan ayyukan da muke ai domin al'umma ake ganin irin halin da muke ciki dole ne an yi sadaukarwa an sa lokaci da kila za a iya duba yiwuwar buɗe su in ka dubi halin da muke ciki ai ba da san mu ne amma dai a yanzu sai illa masha Allah. Tuni dai wasu 'yan kasuwa suka fara nuna damuwa game da wannan mataki na gwamnatin jihar Kaduna. Alhaji Shehu Muhammad Mai Gona Gulma shine tsohon shugaban kungiyar kanin 'yan kasuwanni da ke kasuwar kawo a jihar Kaduna. To gaskiya wannan sanarwar ba ta yi mana da kwata-kwata. Ya kamata duka abin da wannan gwamnatin za ta ba, ta ba adalci da tausayi bisa ga talakawa. Yanzu mutane suna cikin halin wa'ala'i mutane suna tashi babu abinci babu kuɗin makaranta yara babu yadda za a yi akwai wani abu ne wanda yake faruwa cikin kasuwanci wanda ake da rana wanda shi barazana wannan tsaro. Masana harkokin tsaro na ganin matakin rufe kasuwanni dai ba zai magance matsalar tsaron da ake fama da ita a arewacin wannan ƙasa ba. Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin masana tsaron da ke da irin wannan tunani. Na farko shin idan manufar gwamnatin jihar Kaduna shine rufe kasuwa, manufar gwamnatin Neja da jihar Katsina da jihar Sokoto ita ce saboda an kawo hana zuwa kasuwa a jihar Kaduna da jihar Zamfara, jihar Sokoto fa ko ko sauran hanyoyin da ake bi a shigo da abincin su ma bi za a yi a kulle su. Sannan mutanen da suke cikin dajin nan masu aikata laifin akwai masu yin sana'ar gawayi, akwai masu yin sana'ar ice, suna kafawa masu ice doka cewar in za ku to ku so mana kayan maye kamar wiwi kamar kayan abinci ku boyo cikin kayan ku saura kayan ana son a yi wannan rufe kasuwa da ake magana ba zai kai mu ko ina ba kuma ba mafita ba ne. Dama dai a makon jiya gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe wasu kasuwanni guda biyu jim kaɗan bayan kai hari a makarantar horar da sojojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna. sai kuma gashi a wannan mako ma ta sake sanar da rufe kasuwanni a kanan komai guda biyar jim kaɗan bayan kisan gillan da aka yi wa matukin jirgi kaftin abdulkarim bala ibn na allah a gidan shi da ke garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Sunana da Adeyanju ni ne shugaban Concern Nigeria Igbo wanda yake da aikin shi ba zai rufe shagon shi ba ya dinga bin wani yana ta ihun biafra gwamnoninsu su ne masalansu ba najeriya ne masalansu duk gwamnoninsu suna karba kuɗi me suke yi da shi abubuwan da inam da kano da sauran suke ya kamata su dinga tambaya kina in ka je arewa nan da wuya ka ga hanyoyi mara kyau amma in ka je duk wuraren su din da wuya za ka gan hanyar guda daya mai kyau su suna satan su ba sa tambaya kullum suna ihun biafra in aka je biafra din za su kawo malaiku ne daga sama wanda za su zo su yi milki a wurin ai matsalan su gwamnonin su ne da shugabannin su sunana umar lami da cikaire duk kasuwancin abuja inyamure ke rike da su ba su gamsu ba yanzu ana boko haram ana yaki a maiduguri duk wani harkar kasuwa ta maiduguri inyamure ke rike da ita in ka je Kano haka in ka je inugu haka in ka je eh, duk Najeriya su suke rike da ita amma har yanzu suna butulci to shi kenan suna neman har yanzu su shiga kangi wannan abin da suka ci gaban har yanzu Allah koro wani musiba da bala'i a wargaza shi su koma kuma har yanzu abin tausayi su soma daga farko wannan shi ne inyamur yake ne ba inda zai je shi mu ma ba za mu rabu da shi ba shi ma ba zai rabu da mu ba to ta ina zai je Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da don mu da kowa na sabon shiri na tsaka ya mun ji daɗi da kuka samu lalubu wannan shiri. Yau muke kawo muku kashin ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna kawowa game da makoman Najeriya idan abin a bayyawa inyamari ƙasar su ta baya fara da suka daɗe suna nema ne. A cikin wannan shiri na ƙarshe daga cikin batutun da za ku ji an taɓa akwai har da magana da shugaban Muhammadu Buhari can kwanakin baya ne cewa zai dinga magana da wani harshe da masu tada zaune tsare za su iya fahimta idan yi musu magana da shi. To kowane irin harshe ne ko me yake nufi da wannan sannan a shi su inyamurai ba su koyi wani darasi ba daga tarihin demokuraɗiyyar najeriya da ya faru a shekarar 1993 lokacin da aka yi zaɓe tsakanin bashir tufa da mk abiola wanda na daga cikin abubuwan da za mu karasa da su ga bakin namu nasiru addini da yusho aliyu wanda ke tare da mai shirye shirin wato nasiru alimul hikaya ita wannan najeriya da take a yanzu idan ta rabu to bakin fatar duniya ne ya rabu gaba daya saboda yawan kabilun da ke cikin kasan da kuma yanda aka zagaye kasan da wato abin da ake ce ma su waɗannan colonial interest wato manufofi na waɗannan ƙasashe najeriya an zagaye ta ne ka dai girma irin na faransa kuma tana bayan biafra sannan kuma ƙasan nijar inda akwai 'yan uwanmu hausawa 'yan arewa ita ce musu mulkin mallaka ita take kula da su sannan kuma ta zagaye duk yankin arewa na inda muka fito shi yasa kullum idan muna magana na rufe iyakoki mukan tsaya tsayin daka muna auna abubuwa da dama ne saboda wannan yankin yankin tattalin arzikinmu ne ba zai yiwu yanzu misali ka ɗauka a raba najeriya kashi uku yankin inyamurai su tafi ko da wani irin yanki yankin yarbawa su tafi yankin arewa su tsaya yankin da suka zama ba su amfana da najeriya ba daga arewa sai 'yan kudu maso kudu saboda mene kudu maso kudu da gwamnoninsu suna da fikira irin na yankin arewa kudu maso yamma da sun gina waɗannan wato tashin jiragen ruwansu manya-manya wanda ko da shi yadda togo ta rayu haka su ma za su rayu a cikin yankin na najeriya mu kuma a yankin arewa yanki ne wanda allah ya sa ana fito da abubuwa banda mu'adinai banda ilimi da mutane ana fitar da abinci kala-kala wanda ake kai shi duniya kuma ake kai shi kasuwanni iri-iri wasu don a ci wasu don a yi magani to amma duk ba ma yi saboda haka ni a tunanina wannan kasan ita najeriya nan da muke cikin ta nan dai haka za a yi hakuri amma mu sake in za a yi kidayen mutanen ƙasar nan a tabbatar da cewa an ɗauki mutum ya faɗi ƙabilarsa kamar ni yanzu nan ce hausa ne amma asalin mu filani ne saboda haka ba ruwan gwamnati da wannan in dai na ce ni bahaushe ne to a ɗauke ni a bahaushe haka in inyamuri yau ya ce shi bahaushe ne an zo kirga shi a ɗauke shi a bahaushe idan aka bi na kananan kabilu ko an raba najeriya waɗancan sun tafi mu arewa muke da matsaloli matsaloli kuma masu girma saboda irin yankunan da suke arewa da irin mutanen da ke cikin arewa wanda najeriya ce a matsayin girman ta kawai ta ɗauke wannan barakar da ba a ganin ta. malam nasiru radin ina jin bari mu rufe da wannan ah, kalma ta shugaba buhari da ya faɗa kwanan nan inda ta jawo matsaloli a duniya har ma ya kai ga najeriya ta dakatar da kamfanin twitter wato kalmar da ya amfani da ita language they understand wato irin harshen da mutanen ipop kuma su son biyafara suke ji da shi za a yi musu amfani eh, na jin kana goyon bayan wannan kalmar eto eh a gaskiya ne saboda kaga wato babu irin lallamar da ba bi su da shi ba babu irin abubuwan da ba a so su yi ba amma ba su ba suka ci gaba da babu wata gwamnati a duniya da za ta yadda ka je ka kai wa wato hukumomin ta hari hmm. dubu amurka alal misali lokacin shugaba trump da aka yi zaben nan yadda 'yan ah, jam'iyyarsa suka je suka farma majalisar amurka ka dubi yadda amurka ta taso ta murkushe su to wannan amurka fa kenan da ko da yaushe an an yi maganar yanci suke cewa ana danne haƙƙi ko kuma yancin mutane to in har za a yi haka a amurka babu abin da zai hana a yi haka a kowace ƙasa kuma shi shugaban ƙasa shine shugaban najeriya kuma ya fi kowa sanin mai najeriya take ciki tunda shine babban jami'in tsaron najeriya duk abin da yake zuwa ya dawo kan teburinsa yake hawa saboda haka idan ya irin wannan maganar ya san me yasa yi wannan maganar kuma babu wata ƙasa a duniya da lokacin da amurka ta ce a farwa waɗannan mutanen a ragargaje su da suka shiga majalisar ta babu wata ƙasa a duniya da ta la'anci amurka amma da a wata ƙasa aka yi amurka za ta fito ta la'anci wannan kasar cewa ta keta haddin bil'adama ta kashe mutane haka kawai babu gaira babu dalili saboda haka wannan magana da shugaban kasa ya yi tayo kuma akwai abu ɗaya da nake so in ƙara da shi malami sha'uye magana a kansa na wato yanda yawan mutane yake tabbatar da wanda zai zama shugaban kasa idan ka dubi ita kanta amurkan da ingilan. yau ingila prime minister boris johnson shine prime minister na 82 a ingila amma idan ka kirga cikin prime minister 82 da ingila ta yi guda goma sun fito daga bangaren ireland guda tara sun fito daga bangaren scotland sauran wajen tun da wani abu sun fito ne daga ingila ƙasar wales bangaren wales ba su taɓa yin prime minister a ingila ba sai dai a wata ƙasa wa ita new zealand inda wata mata jillian gillard 'yar asalin wales ta je ta prime minister idan ka komo amurka din ita kanta wannan shugaba shine na 46 a amurka shi shugaba biden amma a cikin shugabanni 46 bakwai ne kawai aka yi 'yan kudu daga cikin bakwai din nan ma hudu daga arewacin amurka suka zo suka yi kaura suka zo suka zauna irin su bush wanda suka yi kaura daga arewa suka zo saboda harkar man fetur da suka shiga to kaga duk a waɗannan wuraren ko a birtaniya ne ko a amurka ne ba za ka ji ana maganar ai wannan lokacinmu ne za mu shugabancin ƙasa ba to kaga wannan shine demokaradiyya kuma su 'yan scotland da suka yi da 'yan ireland da suka yi ba don suna da yawa ba ne a'a ita siyasa abinda ibo ya kamata su koya suna ganin yadda mko abiola ya taho tun daga jihar ogun ya zo jihar kano ya kada dan kano a zaɓe wanda abin da ya ja wannan shine ya san yadda zai mu'amala da mutane saboda haka ibo ya kamata su gyara mu'amalarsu yadda suka fito suna irin waɗannan abubuwa babu wanda zai yadda da su a najeriya a cewa za a ba su mulkin najeriya ba su ma karbi mulkin ba ga irin ta'adin da suke yi ga irin katakatar da ake hadawa to wannan shi ne ya sa shi kansa shugaba buhari ya fito ya musu wannan gargadi na cewa ya kamata su hawainiyarsu ta kiyaye ramarsa Yawwa to yushau kafin tambayar ka ta ƙarshe mira yanka kan wannan kalmar ta shugaba buhari language they understand to kullum akan ce sai shugaban buhari ya yi magana ta shi kuma ya riga ya saba da abin da ake ce wato military language abin da ya gina shi kenan kuma irin magana shi kenan a fannin tattalin arzikin kasa muna jin daɗin irin wannan an samu trade war kenan a lokacin da muke da shugaban world trade organization na duniya ta fito daga wancan kabila kuma shugaba buhari ya tsaya mata aka bata wannan mukami saboda haka abin da muke so wannan kwamiti da shugaba buhari ya kafa kar su yarda a gama yarjejeniya in dai twitter tana da followers mutum miliyan 300 a duniya sannan kuma akwai sama da mutum miliyan 30 a najeriya sannan twitter tana samun kwabo-kwabo a hannun naira-naira a hannun 'yan najeriya kullum saboda suna following dinta to najeriya a shirya yanda za ta rinka ba 'yan gwamnatin najeriya haraji daga abin da take karba hannun 'yan najeriya waɗanda suke following tita saboda haka allah ya saka mishi da wannan magana sai dai kawai abin da muke so a kiyaye shine siyasar duniya dole ka yi ta amma a maza maza a sulhu saboda shi kasuwanci na duniya idan wannan kamfani ya rasa kuɗaɗe masu yawan gaske bayan an daidaita to in an do daidaitawa shi kuma a yanda suke zai dawo ne sai ya yi dubara sai ya kwace duk abin da ya hasara na waɗannan lokaci a hannun mutane da 'yan ƙasan. kenan ah, malamai mun gode kwarai da gaske a wannan zaure na tsakka mai wuya malam nasiru zaharaddin mun gode kwarai da gaske madalla mun gode masanin tattalin arziki malam shehu aliyu mun gode ba ɗaliban tattalin arziki yana godiya to madalla madadin shi madugu ban tafiya mai wannan shiri shugaban sashen hausa na murar amurka aliyu mustapha sakkwato ni nasiru adamu alhikaya a abuja najeriya ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum To ma da lato a gaishe ku malamai to jama'a duka duka na Allah ya kamu ƙarshen wannan tattaunawa ko ko muhawara da muka yi kwanakin muna ji ana yi tsakanin Nasiru Zaharaddin da Yusuf Aliyu a jagorancin wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Alhikaya muna fatan an samu abin da aka fusga daga cikin wannan muhawara din. A madadin su da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Amurka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto mun bar ku lafiya. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Kasancewar Amurka tsawon shekaru biyu Afghanistan ya kare. Wani babban jami'in kungiyar Taliban ya shaida murya Amurka cewa jiragen yakin Amurka na ƙarshe sun bar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Kabul a tsakar daren wayewar garin yau. duk sojojin ƙasashen waje da ke ƙasar sun fice 'yan lokutan da suka gabata in ji jami'in magana tashin jirgin amurka na karshe na zuwa ne a daidai lokacin da fadar white house da ma'aikatar pentagon suka yi alkawarin za su ci gaba da taimakawa wajen fitarwa da amurkawa da marasa galihu na afghanistan daga kabul har zuwa ƙarshe zanga-zangar da aka shirya yi don nuna adawa da gwamnatin sudan ta kudu ta kasa cimma ruwa jiya litinin a yayin da aka tura jami'an tsaro a babban birnin kasar juba tare da kawo cikas ga harkokin yanar gizo a duk faɗin kasar. haɗin gwiwar ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar jama'a da yin daidai da jawabin da shugaba Salva Kiir ga 'yan majalisar a yayin buɗe zaman majalisar a jiya Litinin. Wani mazaunin birnin New Orleans, Joe Fiskard, wanda ya sha ganin mahaukatan guguwa a rayuwarsa, ya ce na zauna a nan duk tsawon rayuwata. Kuma guguwar Aida ita ce iska mafi muni na taɓa fuskanta. Da ta zo kamar ba za ta ƙare ba. mahaukaciyar guguwar aida ta afka gabar tekun louisiana a ranar lahadi da rana da iska mai karfin tafiyar kilomita 230 a cikin sa'a to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu sake kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wasana.